iri na koyar da sana'a ga 'ya'yanmu sanin kanmu ne cewa zamani ya zo da canji inda satifiket na karatu kawai ba lallai ya yi tasiri ga rayukanmu ba ko da matsayin mu a matsayin 'ya'ya maza ko a matsayin 'ya'ya mata musamman kuma mu 'ya'ya mata wa'yan su cultures sun kawo mana restrictions game da fita aiki duk da alhamdulillahi abubuwa suna yi mana sauki a bangaren mana arewa yanzu amma duk da haka samun ilimi ba nan ne limitation ɗin mu akan nema ba ko kuma taimakon kanmu domin dogaro da kanmu Female Education Board a ƙarƙashin Ministry of Education ta kasance kullum cikin neman initiatives na yaya za mu yi mu inganta rayuwar iyamance, ba bokance ba kawai a'a tarbiyyance al'adance da kuma neman mata mafita yayin da muka yaye su a matsayin ɗaliban secondary school me za su tafi da shi a gidan mazajensu ko da sun kasance ma'aikatan gwamnati wannan ya sa muka haɗa ƙarfi da ƙarfe da uwa ma'aikatanmu ministry of education ƙarƙashin jagorancin shugabanninmu honorable commissioner alhaji nasiru masama da uban tafiyar mu ɗaya permanent secretary alhaji kabiru attahiru muka shirya shawarwari muka zauna da principal sun su da suka ɗebo yan shawari suka sami mu kuma muka kai sama muka tabbatar da cewa wannan aiki ci gaba ne ko kuma support ne ga abin da muka san mai daraja a gwamna ya shigo da shi tun farkon zuwan wannan gwamnati domin babu idan muka cire security babu wani abu da gwamna ya ba mu hankali ya mai da hankali da shi wannan ya kan empowerment na matan wannan jiha ƙauye ne birni ne 'yan mata ne matan aure ne zawarawa ne da wuya ka samu wanda ba samu amfani a kai empowerment program na wannan jiha ba insha Allah da wanda muka shirya wannan skill admission program muka samu practice da suka ba mu support daga cikinsu muna da hajiya alimatu muhammad antin gwamna wadda tana cikin wanda suka ɗauki nauyin wannan shiri aka koyar da waɗannan yare namu sana'a ina fatan sauran principals za su yi kwaikwayo da wannan jajircewa da leadership na wannan makaranta ya yi ƙarƙashin jagorancin hajiya amina yakubu jibo wannan principal da support ɗin malamanta sun nuna mana cewa lallai shi karatun ya mace bai tsaya ga takarda da biro ba ya ta'allaka ne ga abin da ya shafi tarbiyya da kuma duk abin da ya shafi inganci na rayuwarta da wannan nake jinjina ma wannan makaranta da malamanta da irin wannan dagewa da wannan kokari nake fata kuma al'ummar wannan jiha za su saka hannu domin su ceto wannan program ɗin da aka ɗauko ba za mu iya shi mu kaɗai ba kamar yadda aka yi magana ba za mu sake mu gwamnati komai ba amma matsayin mu na iyayen al'umma waɗanda muke fatar cewa rayuwar 'ya'yanmu mata kada ta gayyara ta kasance ingantatta za mu ba su support gwargwadon abin da hali yake iya ɗaukan mana kuma sannan kanmu ne cewa idan muka bar mu mata ko da sun gama makaranta yana da wahala waɗansu iyaye su je su saka kuɗinsu su koyar da 'ya'yan da mata skill acquisition ko entrepreneurship a waɗansu centers domin abin yana iya zama masu abu mai tsada la'akari da haka ya sa waɗannan yara aka ba su wannan training free of charge a cikin wannan makaranta bisa ga kokarin leadership na wannan makaranta da haka nake cewa wannan ƙoƙari ta ɓangaren mu ba zai zama in vain ba insha Allah kuma mun kama kenan kuma su waɗannan bayan Allah da suka yi graduating muna fatan wani zubin idan za a koyar da yara da na cikin wannan makaranta da na waɗansu makarantun su zama su ne facilitators na skill acquisition program da sauran makarantu idan za a yi su insha Allah sanin kanmu ne cewa aure ga yanzu ma idan namiji yana neman mace an tashi daga neman mace wadda za ta zanye wa namiji liability saboda duba da future ya future ana iya samun matsalar rayuwa yau da gobe abubuwa su canza ya kasance gari ya yi zafi kamar yadda principal ta faɗa ko namiji bai gudu ba yana nan zaune ana kallon shi ana kallon kallo da shi da mata amma idan mace ta san tana da wani abu da hannunta to sai ta zame ma mai gidanta support ta taimaki iyayenta su rika karatun 'ya'yansu kuma su ɗauki nauyin mahaifansu lokacin da suke lokacin shekaru na ba insha Allah Da haka da wannan nake ba da shawarwari ga 'ya'yanmu da suka yi wannan karatun na skill acquisition da su rike su zama sun yi kokari sun rike wannan sana'a abin da suka koya su yi amfani da shi jarin da suka samu su yi amfani da shi domin ya zame musu kafin da za su yi sustaining ne har gaba business su ya inganta har ya zama suna iya buɗe centers na koyar da wasu mutane hatta da matan aure su zo ƙarƙashin su su yi wannan ina ba da albishir da cewa a madadin daraktoci na a madadin dukkan um, ma'aikatan female education board mun ba da gudunmuwa domin waɗannan yara su ƙara a matsayin jari na naira dubu ɗari biyu domin su ƙara a sha. da wannan nake congratulating ɗin wannan makaranta nake congratulating kuma wa'annan ɗalibai Allah ya sanya ma wannan eh, koyo da suka yi da kasuwancin su albarka ya sa dukkan mu ya amfane mu a matsayin mu na al'umma da kuma amfani kasa ga baki daya alhamdulillah wa salamu alaikum ai ba za ka iya da su ba sannan ina so in jawo hankalin mu mu bar dogara ga gwamnati gwamnati abubuwa sun mata yawa ya kamata a ce mun koya ma mu mata sana'a ni ina goyon bayan sana'a kuma da sana'a nake alfahari nake bugun gaba kuma da sana'a nake ci nake sha in taimaki yan uwana abokanai na makota na dukansu da haka na zo da tawa gudunmawa da zan tallafa ma ɗalibai wanda da na so idan na ba su to sai ku taimaka ku saya a hannunsu saboda su ma su samu jari sana'a ba sai da jari ba dalili na shine a unguwa kila akwai abin da babu kila daudawa ko kuka ko a ce wani abu dai wanda za ka ga cewa sai an je wata unguwa an siyo matsalar mu hausawa girman kai na sana'a tun ina karama nake soko na yi soko na yi kunu ba sana'ar da ban ba na yi saƙa ku wanda ya san da na yi saƙa bari ba ku misali guda mutuwar da gida na na biyu abga kowa ya san abda sani abdullahi shinkafi lokacin ya ce wa matarsa ko maki nce yanzu digiri a gare ta ya ce don na ga an mutu an bar su da marayu ke ma ki je ki karatu ko ba na nan dan abin da za a baki za ki ɗaukar mafiya da shiya kuma ni ce wadda na koya mata saƙa tana kayan sanyi tana komi a gidana take zuwa ina koya mata ina son ku gane cewa sana'a yanzu ta ma koma wurin masu kuɗi lokacin ɗan hoton na gani da kaina ya ce lokacin da yana zuwa makaranta ana ba shi kwago sai ya sayi minti ya siyar a makaranta abin mamaki wake sayan minti shine iyan talakawa shi shi da ya tashi cikin arzikin ya sanya ya canza kuɗi amma mu ga talakawa amma ba ma son sana'a sai dai kullum gwamnati ba ta ban ba ba ta ban ba a'a mu nemi namu mu dogaro ga kanmu yanzu idan aka ce a kawo mutanen da ba sa da aiki an gama digiri an gama NC e, ga su nan babu babu aiki because an yi yawa amma da muna kasuwanci sai mu rage mu gwamnati lalura ita ma kuma sai ta ji da wani taimako na harkar titi na harkar mai amma kowa ya dogara gwamnati gwamnati don allah mata iyayenmu ina jawo hankalinmu mu koya ma iyanmu sana'a A kan haka nake son malama ta gayyato min mutum biyar da na zo wa leshi guda biyu wanda za su sayar su juya kuɗi kuma a kawo min mace biyar da zan ba ta naira dubu biyu ita ma ta je ta yi sana'a ko ɗan hulli a unguwa ko aya ko wani abu dai a dai dogaro da kai insha Allah. Bai da Hajiya Shafa Ibrahim ala da wani tsokaci. Muna shi. Na da ta sai ta Allah. Allah ya saka da alheri. Kuna wadda aka ba. aminata aliyu mai bi mata hajara muhammad next hajara muhammad gashi na ki don ki dogaro da kanki safiya mukta ki sayar insha Allah aisha isa eh. zinatu eh, zinatu aliyu na na su su be wanda za su amfana da wannan Allah ya saka da alheri aisha aisha da shi ma wannan nasi ne har guda biyu Allah ya saka da alhairi ya sa ya zo maka matakin nasara ta karuwa arziki zinatu aliyu don kaka dan ba ko kuma yanzu haka an ce a gayyato mata hasu su biyar waɗanda za su amfana da kuɗi abubuwan naira har naira dubu biyu domin gabatar da 'yan karamar sana'a ya allah tattawa ce kalwa ce ɗan gunni ne da allah ce ake iya gudanarwa da ɗan malele da sauran makama da irin haka waɗannan duk sana'o'i ne kanana wanda ana iya gudanar da su a guda biyar guda guda biyar su ka sai a rage eh, masu girma mai bakin mu ba Allah ma yan jarida don Allah sai a dan ja bayan bakin mu abin da ke wata na gabatar da wannan an ce ya gabatar da mai girma babban sakatare ya hukumar kula da ilimin masu girma mutanen wannan unguwa hajiya amina ahmad zaurma yan wannan shiya ce kuma kun ga irin gudunmuwa da suke bayarwa domin ci gaban ilimi a wannan jiha ta zamfara kuma ba da daɗewa ba ne hajiya amina a hukumar ta ta taka rawar gani yanzu ka sabbin malamai suna a wannan makaranta din inda suke koyaswa na darasin kimiyya da fasa agwafin kimiyya tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar ilimi mai zurfi da ma'aikatar ilimi ta. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yau an nuna da cewa lallai mace ita ta kakkare gida. haka yake. Sunana kamar da ka faɗi Hadiza Muhammad Gumi. Ah, sannan tsohuwa malama ce sannan diza ba kowa ba ne illa dai ba yin allah wanda ake ilmintar da ita ne kudin talakawa saboda dukkanmu wanda suke karatu a da nisan cewa kudin talakawa da shi aka ilmintar da mu muka zama abu da muka zama yau so yanzu zan ce is pay back time mai gudunmuwar gudunmuwar wanda ka bayar ba ce komi wai sai gwamnati ko mr gwamnati shin amfanin mu mu sani fa abin da nake so ku sani abin da kila nan da shekara goma ko ashirin zuwa gaba gaskiya ayyuka babu su dalilin ne yanzu ku lura da cewa idan an zo an kidayen toilet toilet toilet masu handset sun fi yawa fiye da masu toilet saboda technology nan gaba insha Allah ko doctor ba a bukatar likita saboda technology wanda a ce he ko shi ne mai suna har a bata suna ita zai ta zo diba mara lafiya ta mata duk abu har operation har da komi so idan ba ki da abun da kike koyar da hannu ina zaki babu akwai inda zaki so don haka kar mu rena kar mu rena sana'a minista fantami ya yi bayani maganin da ya kwanaki bai da cewa a daina diba certificate ba wai an ce certificate ba ta yi a'a wanda ke an ce yin da turanci na cire takardu da turanci amma yanzu ba magana turanci ya an ajiye shi ɗaya guda ɗaya so magana dai gwargwaro dai zai no dan saboda ka ɓata lokaci cewa takardu certificate certificate komi a ce certificate certificate a a a a yanzu sai certificate na hannu wanda wannan yarinya ta fara Allah ya saka mata da alkhairi gwamnati na yi ana buɗe wurare daban-daban daban-daban na koyar da sana'a amma mai ke faruwa gwamnati su nasu to kai faɗa ka ba kayan aiki mai kika yi sayarwa kin taba ka kanki Baka ka taba ka kanka ba an koyar da yaran mu samari saboda youth da su muka tunkafi gobe su zai su zama abin da mun gama su ne zai su haye amma ka zo ka yi koya sana'a kila electrician ko menene ko menene ne kuma kun mata masu su kuma koyar musu da sana'o'i su gama in su gama za su yi an ba su kaya an ba su na namiji sai dai kara mata mace ta je kayan daki ko kuma a ji a siya leshi kwana biyu leshi a yan koge ya zama ranka don amma da wanda ta gama magana yanzu ire ire su idan an ce entrepreneurship and skills ita ire ire su ya kamata gwamnati su talafa musu don mai su masu koyar da 'ya'yanmu su masu kasance su zama dogara da kai da kansu curriculum namu yanzu alhamdulillah shugabanninmu suna nan tare da mu es ina jina muna godiya da gudunmawar da kika ba da wannan abin da ya kasance dan na zo nan kwanakin baya monitor and evaluation sai na ga abin da ya tami da hankali na ga abin na zauna da ni na kalo ɗiyan nan aka yi komi aka menene na ce to alhamdulillah Allah ya saka miki da alheri so abin da muka kira nan kamar da ta bayan da cewa ba kuɗi ba ne iyamu yanzu idan iba yariya dubu daya wallahi ba ta sauri ta yi dubu daya sai ta sai credit ta zuba cikin handset idan ko me ne ma ba ta sai ma ta sarrafawa ku sani amma fa ban ce da takardun na ilimin boko da na arabiya on disputable dole a same su insha Allah saboda yanzu da iliminki ina sai da burodi ban je makaranta ba tana sai da burodi ta je makaranta idan mun fito iri fitan da zata yi da wani zai tsara burodin ta wa zai ka sai nata mu wannan sai ka gama ta koma ba ka sa riba da yawa sai ka sa dan karamin riba dan me ka jiyo ka mai da kuɗin ta haka a ki sani ta tara capital fiye da baka fito ba abu da suke faruwa kenan so don haka na muna kira da biyan mu da musamman musamman iyayenmu a gida iyayenmu mata da maza don allah ku taimakawa ku samu lokuta ku kula da iyanku ku kula da da lilin ne me suke so me suke ba dole suka wuce inda karinka ya kare ba so muna fata don allah kala kuma iyanmu masu gyaɗa eh, eh, eh, ne masu ne ne dai da Allah don kara kasance wannan abu a yi wanda ya dace muna fata wannan an ce idan kunna yaji gangan jiki ya assalamu alaikum sannan a petron wanda kuke tare da ni mata masu kula suna so ci gaban mata akan sana'o'i da sauran su ne suke dora min min suke biyo ni baya ana ce musu SWS suke goya min baya stand up for women society assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗaliban da aka koya makaratu wannan makaranta suka samu abin yi da idan sun samu abin yi to su ba da haraji domin sai da haraji ake iya gudanar da dukkan lamura a matsayin mu na zai na tara kuɗi dai mata ba a ɗauke muku haraji ba in kun yi sana'a kuma mai daudawa mai kuli-kuli mai duk irin sana'a to ta biya haraji don sai da haraji ake iya gudanar dukkan ayyukan da ake yi mai girma gwamna sai da haraji ake iya biyan albashi ake iya yin ayyuka maina mai girma shugaban hukumar tattar kudi ta zamfara sako biyu ya bayar bisa ga bayanin da ita principal ta yi muna gabana aka yi akwai bukatu na su kaya tallafi na kayan aiki na wannan acquisition akwai bukatu na kwamfutoci teloli da sauran abubuwa na cigaba waɗanda ya kamata a ce duka akwai su wannan shi zan fara muku albishir da girma ciyaman ya ce idan an gama taro mun lura da irin waɗannan buƙatu da an gare su principal kai kada kakaki su rubuta abubuwan da suka buƙata guda afta guda wanda mai girma cewa zai zaɓa ya gabatar da su ga wannan makaranta. kada a manta kamar yadda na ce su ilimi na mata babu abin da ya ke shi domin mi riba ce ga masu gida idan mata ka ta yi ilimi na addini an ɗauke maka karantar da ita da wanda an wajibi ne bisa kanka idan ta yi karatu na boko har ta kai wani munzali to shi ma za ka ga ta ɗauke maka koda sayan magi ne ko da magi an ka ɗauke magana mai gida ko bi kuɗi ka za ka ji daɗi wani lokaci misali wadanda abinda sa nake shawo wannan abu mata ta lakcara ce shi yasa ya zama wajibi na ce dole sai na zo wannan wuri don in ga irin abin da ake gudanarwa kuma karatun shi ya kai har muka yi aure don wani nysc da kai na amurka kabila ce wanda ko ta kauna ba ta hausa amma ilimin da na mata shi yasa hannun amurota da inda amurota to kaga misali ilimi mata ilimin mata ilimi ne wanda ya kamata a ce ba gwamnati ɗaya ba individual sun taimaka a kan ci gaban wannan makaranta ina kira ga shugabanninmu da an su biyu ayyukan da akwai akwai uncompleted project ba su da adadi akwai abubuwan da makarantar ne ke bukata bai gaba kuma suna da wurin a tallafa mu wannan makaranta gwamnati ta gurguso ciki idan mai girma gwamna ya ga wannan aiki da ya taho ya ga yadda wurin da yake wallahi bai bar wurin nan sai ya ba da project din duk aikin da a makarantar da baka nan ina roƙo mai girma makarantar gwamna da ya duba wannan sako na biyu saboda mun kun ɗauka da zafi ma'aikatar ta ɗauka da zahi gaskiya za mu yi ma wannan acquisition ko kuma wannan makaranta abu da ta ɗauka za mu ɗauki ɗaiɗaikun abubuwan da suke yi mu yi su maso nasu da girma ciyaman ya ce kuma duk da haka nan a ba da naira dubu ɗari wadda su ɗan makaranta da shirye-shiryen da firansfan ta yi su ga rage zahin wannan karatu kamin ta kai mana jadawalin abin da wannan makaranta da wannan school acquisition suke nema da haka saboda lokaci nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sai girma gwamna kuma a timu da halima muhammad maradun mai girma wakilin mai martaba sarkin katsina busau mai girma sakatariyar zartaswa ta makarantun mata jihar zamfara mai girma women leader mai girma babbar principal ta wannan makaranta da mataimakanta masu girma daraktoci yan jarida jami'an tsaro a abokan aiki na malamai da ɗalibai assalamu alaikum ana tashi ne nan tsaye a madadin gida na kwamishinan ilimi domin kasancewar shi bai samu halartowa ba saboda wasu muhimman abubuwa waɗanda suka hana shi zuwa nan amma ya ce in tabbatar muku da cewa duk da ke ba yanan ba zuciya shi tana nan ina da saƙonni kama guda uku waɗanda ce gabatar na ɗaya dai ya ce mu fara da jinjina da ban girma da ban gajiya ga wannan principal ta wannan makaranta da malamanta ɗaya ne da suka jajirce suka ga cewa sun kawo wani sabon salo na koyar da ɗiyanmu sana'o'i yana musu jinjina kwarai da gaske sannan na biyu ya ce yi amfani da wannan dama domin in isar da wani albishir albishir kan kuma shine wata hukumar duniya wadda ake ce mai unicef kowa ya santa hukuma ce ta tattalin yara ta zo muna da wani program ko wani shiri na musamman domin koya ma 'ya'ya mata sana'o'i kuma wannan shiri zai fara aiki ne a januwari don haka an ce gami ya tsinke gindin kaba na uku kuma a dalilin irin muhimmanci da wannan gwamnati take ba karatun 'ya'ya mata bana mun ƙara wasu secondary schools guda shidda kuma cikin wayannan sabbin makarantu da muka ƙara guda shidda guda hudu min na mata ne a ƙarshe ina so ya amfani da wannan dama domin yi godiya ta musamman ga deputy governor wanda ya kokari ya zo domin ya yi gresin wannan occasion haka zalika muna jinjina ta musamman zuwa ga yayanmu kuma antinmu wadda ta zo zuwanta ya ƙara wannan taro armashi muna godiya ta musamman ga babban kwamishina Na ma'aikatar ilimi mai zurfi da kuma babban sakatariyar zartaswa ta a makarantun 'ya'ya mata dangane da irin yadda suka zo suka ƙara birge wannan taro a jinjina ta musamman ga ajiya shafa'atu na ala kasancewar ta wani misali wani madibi wani rika so ɗalibai su rika dubawa su yi farfaiwa da ita hakika zuwa abin da faɗi gaskiya ne a duk da ba ta da sana'a to ta yi shirin auren ta ya mutu babu mai son bani bani kullum matsawakin ka ya aure ba ki da sana'a kullum sai an baki kullum sai an baki domin kuma maza ba abin da ka har harzuƙar da mu irin bani bani to haka ba wuya auren ki zai mutu yana da kyau a ce kina da wani abu da kika dogara da shi wanda ba kowa za ki ta matsa wa mijinki da ba ni ba ni ba da fatar wannan ya zamo izina gare mu kuma ina jinjina ta musamman ga malaman wannan makaranta da irin da ga sun jajirce suna ta aiki irin wanda ya kamata ubangiji Allah saka muku da alheri an gode kare da gaske assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa harkoki na yau da kullum shine principal ga ya dace ta kirkiro wani abu wanda za ta koya masu sana'o'in hannu don ɗaya su dogara da kansu idan kun duba kun ga da whole secondary school din da an zamfara ba makarantar da an ka koyar da skill acquisition baya ga unguwar zabarma don haka ya kamata mu ƙara tunjina game da wannan principal din idan za a samu irin principal irin ta to ta sai su kwanta su kwana hajiya halima antin gwamna kowa ya san hajiya halima a gwamna mace ce wadda take son ta ga mata sun yi kokari sun dogaro da kansu saboda shi ne ta yi tsaye ta nan har Allah ya dawo da ita aka tsaye da wannan program din sai da ta zo domin ta ga abin da principal take yi hajiya halima Allah ya saka mata da alheri Allah ubangiji ya ji kan mahaifiyarta da daga gwamnan jiha Allah ubangiji ya nuna muna ya ci zaɓe cikin hanya mafi sauki kuma hajiya halima yana so in gaya maki wannan makaranta ta unguwar zabarma makarantar ki ce kin kawo gudunmawa kin yi raka kin kawo abubuwa na ci gaba kuma yanzu akwai folin unit a nan unguwar zabarma kusan kwara takwas waɗanda suke ana zaɓe a nan kuma unguwar zabar mataki ce duk zabar ma da an nan wurin za su zaɓi mai rarrika gwamnan jiha kuma ina ƙara gaya maki ba sai kun fito ba kina da mayaƙa waɗanda za su yi tsaye a kan darajar mai rarrika gwamnan jiha kuma hajiya wannan principal ɗin ta sadar da buttercup a nan cikin polling unit ta matsa ma ɗalibai daga bakin ss2 ss3 sun yi protest card an kawo shi to Allah ubangiji ya saka da alheri mulkin wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu girma yayin gwamna jihar Lima hantun gwamna uwa ga jan Zamfara ta bayar da sako wanda za a gaya ma wannan kwamiti na wannan makaranta na unguwar Zabarma Hajiya Halima ta ce a gaya maku facility ta ba da sakon dubu ɗari biyu ta ce a yi hakuri duk da yake ta samu zuwa ba ita kuma duk da yake ita ma za ta ba da gudunmuwa ita ma ta ba da dubu ɗari lekin dubu ɗari uku kenan shi ne ta ce a gaya maku ni kuma a madadina abubakar su birnin sun ssa na hajji halima antun gwamna chairman na foundation hajji halima antun gwamna in behalf of foundation na hajji halima antun gwamna mun bayar da dubu hamsin a duk hakika kwanar kwamishina ya su da wakilci wannan a bayan dukkan ayyuka da suka shi abu samu ya zo ba ya taɓo ya ba da sako kamar haka tun kafin da kwamishina shigo cikin gwamnati kowa ya san da kokarin da yake yi wurin ishu na tallafa ma gajiyayyu sa ƙarfi da mata da dattijawa yana da foundation kamar yanzu transform da yanzu ke wanda muke gabatar da wani ayyuka na alheri lagar mata kusan kwara ɗari uku wanda aka na abubakar eh, iya sana'u koya mata eh, sana'a ta ɗinki wanda ya raba masu teloli akwai matasa da ya koya ma business na digital marketing and babin skills acquisition wanda ya raba masu generatoci da clippers na zamani don su dogara da kansu eh, shina irin wani abubuwa ya yi su barkatai a cikin wannan jiha wanda mai girma gwamna ya ga shawar irin abubuwan da yake yi ya jawo shi kuma ya ba shi mukami na kwamishinan kasuwanci da masana'antu na jihar zamfara ah, sannan ah, part of the improvements da horo kwamishina ya kawo lokacin da ya samu wannan mukami ah, akwai ishi na covid-19 wanda ina ganin mutane da yawa jihar nan sun samu don tallafa wa mutane wurin kasuwanci just of recent a program na ngks wanda aka taimaka ma mutane da dubu hamsin hamsin cikin asusu banki sannan yanzu insha Allah next week or next week akwai program na nan da muke designing na pos wanda zai ba mutane pos da tallafi na hamsin hamsin insha Allah so on behalf of honorable commission of commerce and industry we ni da colleague ina mu pledge in the sum of 100,000 da wannan uh, makaranta a taimaka a cikin kuma akwai wakilin da aka turo na bangaren dama abdullahi chairman na board of internal revenue to duka yake zai hito ya gabatar da kai ne yawa kuma akwai karin bayani wanda ta ce a gaya maku dama abdullahi ya yi magana akan wannan makaranta saboda ya ji tana ɗaya daga cikin waɗanda suke taimako a wannan makaranta ya ce a gaya maku duk wani abu da ya taso na bangaren teloli duk da yake akwai telorin din da suke koyo har suka iya zai kawo teloli ya ba da gudunmawa a wannan makaranta ta skill acquisition na bangaren hajji halima ta gwamna kuma ya ce shirye yake bayan shi ba abin da zai zo zai yi tsaye ko ba komi makaranta tun da an tana ciki kuma ta sa hannu za a kawo ci gaba a wannan makaranta sako ne daga excellency ta ce a gaya maku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 hajiya halima alkin gwamna mai daraja wakilin mataimakin gwamna mai daraja wakilin kwamishinan ilimi wanda yake shine babban sakatare a ma'aikatar principal da wannan makaranta da sauran jama'a duk da na halatta nan assalamu alaikum godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya guda mana wannan lokaci da aka zo aka yi wannan gagarumin biki mai albarka to alhamdulillahi ina da godiya ta ga ainihin principal ta wannan makaranta bisa ga dauniyar da ta ɗauka na inganta wannan makaranta tare da hajjar halima anti bisa ga kokarin da sun yi kowa ya san wannan makaranta an inganta ta to allah shi saka musu da alheri wannan tsari da aka ɗauko ya yi daidai da tsarin da girma gwamnan jihar zamfara da kudallo wallon maradu domin shi ya ba mata muhimmanci kwarai da gaske tun wanda ya zo cikin wannan gwamnati duk abin da za a yi mata suna gaba saboda haka wannan tsari babu shakka ya zo daidai da manufofin kuma babu shakka idan aka duba tsari ne shi ne ya tabbatar da mutanen ta zamfara sun rage dogaro ga gwamnati su dogara ga kansu kuma wannan bai faruwa sai irin waɗannan eh, sana'o'i skill acquisition waɗanda wannan makaranta ke gudanarwa saboda haka insha Allahu bisa ga abin da na gani nan gaba kaɗan eh, mutanen jihar zamfara za su rage dogaro ga gwamnati su dogara ga kansu allah shi taimake mu kuma allah sa wannan manufa da aka fara allah sa ta dore allah shi taimake mu a matsayi na na fada gudunmuwa dubu ɗari eh, assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh